يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cike kwansa yau muna ranar sha uku ga watan Jumadal Ula shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan biyu shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Baqi za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 29 28 zuwa da tara hadisi na 72 wanda ke ƙarƙashin babi na 47 hadithu sahal ibn sa'ad ibn sa'id malaici shine hadisin sahabin annabi sahal dan sa'ad sa'idi radiyallahu anhu Allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون yace haƙiƙa manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi sun kaura shi da arna sun kwafsa yaƙi shi da arna faƙtattalo suka yaƙi juna falamma mala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila askari lokacin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karkata ya koma zuwa ga rundunar mayakansa ya koma zuwa ga bataliyarsa wa malal akharun su ma sauran mana ɓangaren Allah su ma suka tafi ila askarihim zuwa ga bataliyarsu zuwa ga rundunarsu وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل a wannan yaki da ya faru a sahabban manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi akwai wani mutum la ya da'u lahum shadda wala fadda bai barin wani ware ko wani wanda ya zama daban daga cikin anna illa taba'a face sai ya bi wannan ware din ya zuribu ha bi saifi yana mai sararsa da takobinsa faƙala sai wani daga cikin sahabbai ko wasu daga ciki suka ce ko aka ce ma ajra'a minnal yawma ahadun kama ajra'a fulan babu wani wanda ya wadatar mana a yau kamar irin yadda wani ya wadatar mana mana wani shi kadai irin abin da bawo shi yake cewa ɗaya tamkar ga goma ko ma fiye da haka ko haka wane ya zamar mana faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace amma innahu min ahlin nar sai dai kuma kun ga shi dan wuta ne faƙala rajulun min alqawm sai wani daga cikin wato ainihin jama'ar sahabbai yace ana sahibu to ni kuwa zan abotake shi zan matse shi zan zama tab shi har sai na ga me yasa haka ta ba mana faɗar da manzo yi cewar kun ga kwashi dan wuta ne sai ido na ya gane ni zan bi kokkofansa zan bi shi sau da kafa qala fa kharaja ma'ahu ruwaya yace sai wato ainihin wannan sahabi ya fita tare da wannan mutum da annabi ya ce dan wuta ne kullama waqafa waqafa ma duk inda ya ga ya ja ga ya tsaya shi ma sai ya tsaya kamar tare suke wato abin da suke wa idza asra asra ma in ya ga sauri shi ma sai ya sauri tare da shi kaka ce wata zuga ce ta wata kwamba ce ta wani rukuni ne nasu na mayaka da shi da shi وإذا أسرع أسرع معه إذن يسوري سيشي ما يسوري تاردش قال فخرج الرجل فجرح الرجل قال فجرح الرجل إيش سأكي ومتمنى روني جرحا شديدا روني وانديك مثلا فاستعجل الموت سيقه يموت sai ya gaggauto wa kansa mutuwa fa wada'a nasla sayfihi bil ard sai ya sanya marƙar takobinsa a ƙasa wa dubabahu baina sadai tsinin takobin da kaifinsa kuma gefensa ya sanya shi tsakankanin nonuwansa biyu thumma tahamala ala sayfihi sannan ya kifu akan takobin saboda haka ya dogara a kan tsinin takobi faƙatala nafsa sai ya kashe kansa an zo gurin fakharajar rajulu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum da yake bibiyarsa cikin sahabbai ya fita daga cikin rukunan jama'a zuwa gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala sai ya ce da manzo ashadu annaka rasulullah na shaida tabbas haƙiƙa kai manzan Allah duk abin da ka faɗa in mutum ya bi shi zai tara haka ƙala wa ma za ice me ya kawo haka da dai shi sanarsa da shi sahabinsa ne ya riga ya yi imani da shi tuni ya shaida cewar haƙiƙa shi manzan Allah ne to wani abu yasa yanzu ya zo ya da jaddada cewar ya shaida manzan Allah manzan Allah wani abu ya faru ne to da ya masa wannan tambaya qala sai ya ce ar-rajulu alladhi dhakarta anifan annahu min ahli an-nar mutumin da a ka ce ɗan wuta ne shi fa a'zama an zalika sai faɗar hakan yayi wa mutane girma suka yi mamaki ya za a ci dan wuta ne ba wanda yake wannan kokari da jajircewa faƙultu sai na ce ana lakum bi ni kuwa zan tsaya muku wajen bibiyarsa ma'ana ina faɗa masa abin da ya faru tsakaninsa da sauran sahabbai bayan manzo ya faɗi abin da ya faɗa wasu kuma sun yi mamakin faɗar haka sai ce ni zan bibiyar muku shi fakharajtu fi talabi sai na fita ina mai neman ina yake duk inda i ina bin sa ko fakharajtu fi talabi sai na fita ina mai zama dafta shi duk inda ina neman ina i ido na ne yana kansa kai ka ce shine abokin gabar da ake yaki da shi ثم جرح جرحا شديدا ana cikin yaƙi sai aka yi masa rauni-rauni matsananci fasta ajalal maut sai ya gaggawar ya mutu ya ƙagara ya damu iso wa kansa mutuwa fawa ba nasla saifihi fil sai ya aje wato marƙar takobinsa a ƙasa wa gubabahu bayna tadayai kaifin takobin tsininsa kuma gefensa tsakankanin nonuwansa biyu tun mata hamala alaihi sannan ya saki lauyinsa a kansa yake ko kan wannan takobin nasu faƙatala nafsa sai ya kashe kansa wannan ya sa kaji na ci da kai na da haƙiƙa kai manzan Allah domin abin da ka faɗa ga shi ya faru ka gaya mana dama wanda ya kashe kansa dan wuta to gashi ya tabbata shi da kansa ya kashe kansa ba tsarin abokan gaba ne ya kashe shi wa innan rajula la ya'malu eh, ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inda gali sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a daidai wannan bayani na wannan bawan Allah yace innan rajula la ya'malu amala ahli aljanna haƙiƙa mutum kan yi aiki irin aikin 'yan aljanna ma ya budulin nasu bisa abin da yake bayyana ga mutane in sun kalla za su ce wani akwai ƙoƙarin yin aiki shiga aljanna wa huwa min ahalin da alhali shi ɗan mutum wa innan rajula kuma haƙiƙa aka samu mutumin da la amalu amala ahalin na yana aiki irin aikin 'yan wuta ma ya budulin nasu bisa abin da ya bayyana ga mutane cika wani ba dai tsiya ta ku ba an san tsiya ana ganin cewa da ya mutu wuta zai wa huwa min ahlil janna alhali kuma shi dan aljanna akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi fi kitab al-jihad a cikin littafin yaki cikin kitab kitab da iya sahih bukhari wanda shine kitab na 56 babu la yaqulu la yaqulu fulanun shahid a babu na saba'in da bakwai mai cewa babin ba mutum ba zai ce wa na shahidi ba ne to wani hadisi kamar da muka ji shi ne lafazin ruwayar imam bukari allah ji kasa da rahama idan ka koma cikin zai muslim za ka tarar da wannan ruwaya ta imam bukari irin ta ce daidai wa daida imam muslim ya rawaita bambancin ruwayar imam muslim kadai da ruwayar imam bukhari lafazin abadan da ya karu a ruwayar muslim da babu shi a cikin ruwayar bukhari a daidai ina cewar da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce aba innahu min ahlin nan ko sai manzo ya ce amma kuma kun ga shi dan wuta ne faƙara rajulun min alƙawmi sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce ana sahibuhu ni zan abotake shi na nike shi har sai na gaya abin yake to a daidai nan ana sahibu din a ruwayar imam muslim ana sahibuhu abadan akwai ƙarin lafazin abadan zan zama abokinsa dindindin duk inda yi eh, zan na liƙe shi duk inda ya zan yi shi sa aka gaya mana cewar in ya tsaya sai ya tsaya in ya gaggawa ya sauri ya tafi shi ma sai ya saurin ya bi bayan sa to haka ya riƙa yi haske da ya ga ya kashe kansa da kansa sannan ya zo yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam tabbas ya shaida shi manzon Allah to wannan shine bambancin lafazin ruwayar Imam Bukhari da Imam Muslim sai sharhin hadisin sahabin annabi sahal bin sa'ad as yana cewa anna Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam altaqa huwa wal mushrikun haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kara ya yi gaba da gaba shi da arna faktatalu suka yaƙi junansu wannan bayanin da ake yi bayani ne na an ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi gaba da gaba da arna ya kara da su kai ka ce shi kaɗai ya yi an fahimta to an faɗa haka saboda shi ne kwamanda an fahimta ko tistan da aka ce ga wani abu za a yi shugabanci to za a iya cewa wane shugaba ne ya yi kasa irin yadda yake faruwa a ce kwankwasa ne ya kaza a ce ganduje ne ya kaza ko a ce shekarau ne ya kaza ko amma da haƙa da zuba kwalta da waye shi ɗan kallo ne an fahimta ko amma ce ake shi ya yi saboda ne shi ya ba da dama a shi ya tanadi abin da aka shi ya sa hannu aka yi an fahimta da bai yarce ba waɗancan da suka yake da dubbara su to shi ma nan da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya fara da arna ma'ana manzan Allah tare da sa ta musulmi sun fara da arna an fahimta amma aka faɗo shi ya wadata saboda su kansu sahabbai sukan samu ƙarfin gure yaƙi inda manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da ba shi tun da gure ya rincaɓe suka ce gurinsa muke zuwa mafaki kowa sai zo ya labe. shi to saboda haka kaga kuma dama a yakin aka ce kwamandan yana nan a tsakiyar mayaka yana ba da kwamand din isa ma ake ce ma kwamandan ko wani kaza a yi kaza kaza ya faru a yi kaza hankace mai wanda sai guwa to ani kowa da karfin guwarsa da karfin amma ana jin duk ba a jin murya kwamanda ce to fa al'amari ya cari. an fahimta ko so da aka sai aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya kara da arna abin nufi shi da jama'ar al'ummar musulmi da ke tare da shi to da aka sabga musu aka ce falamma da ila askari yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga bataliyas zuwa ga rundunar mayakansa an ce askar shine tarin rundunar mayaka bataliya ta masu yayi ta haka ake ce mata ko wan bataliya ta zo tu bataliya ta zo wanda ake ce to bataliya ne rukuni rukuni na maya don suka kai suka kawo sai a ce askar sai mun zo koma cikin rundunarsa su ma arna suka koma cikin tasa rundunar to a cikin manzo a cikin sahabban manzo shine wa fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa rajul a cikin sabon manzo tsira da aminci Allah tabbata gare shi akwai wani mutum wasu malaman suke cewa sunansa Uthman al-Bukhari Uthman al-Bukhari shine wannan mutum wanda ya zama to la ya da'u lahum shadda la fadda illa taba'aha yadribuha bisayfi bai barin wani wanda ya ware ko yayi daban daga cikin rukunin rundunar arna face sai ya bi shi ya rika saransa to galibi dama a yaƙi yayin da ake fafata yaƙi daga cikin dabarun yaƙi akan sa ido a gani da an ga wani ya ɗanyi daban a cikin tawagar rukunin abokan yaƙi to cin masa ka gama da shi ya fi sauƙi akan ka shiga cikin kwambar mayaka in ka shiga cikin ayari da yawa yadda ka tunkaru wani gaba da gaba wani ta bayan ka zai zuwa to ce mai wannan sai aka yi kasa baba da an ga wani ya ware in tunaninsa dabara zai yi zagaye to yadda ya zago sai ka zago kuna haɗuwa su ke sai ka gama da shi to ya ku sauƙi ka gama da shi kuma ka sake sa ido ka ga waye kuma zai irin wannan ko zai dan zama a gefe bai zama cikin tsakiyar rukuni ba sai ga an abin suna daga cikin dabarun yaƙi da ake ƙoƙari a sama kuma hatta dabbobi haka suke idan aka ce damusa ta nufo cikin wato eh, abin da ya shafi garke na jimina ko garke na bareyi ko garke na ɓauna ko garke na waye duk ɗin suka taho a yadda suke tafaɗin nan rukuni wanda ko zuwa kayan suka kaɗe ka da tattakawa za su iya gama da kai to sai ka ga wato tana ƙoƙarin tana kora su da zarar wata ya fit ta haka to ko ya daina musu wa ga mai sauƙin kama to ita zai ƙure wa gudu haske ya gaje da ita ko doke ta faɗi shi ke saboda kawancan sai su ira a ita wannan ya gama da ita to amma in ya taho a cikin rukunin da nasu ya taho to lokacin da ya gaba da gaba da wani wani kuma ta baya zai same shi to ana tunkuya sai ya faɗi to kuma shi kenan shi ma zama matsala kan ya iya tashi ya wani abu an tattake shi in kuma soka maka ho za a an soka maka ho to saboda haka wanda daga cikin dabaru na yaƙi da tsari irin na yaƙi ga wanda yake harkar abin da ya shafi ƙarƙarar na mayaƙa a ce ko soja ne shi ko ɗan sanda ne shi ko mobile ne shi ko waye wanda ana iya tura su harka ta yaƙi za ka tar cikin dabarun yaƙi ana karanta irin waɗannan yadda ka kake ƙoƙarin ka gane farlan alwala sunanin alwala mustahabi waye da sauransu shi kuma ka yake ƙoƙarin a filin yaƙi ya ake wa ake cimma wa a farmasa wa ake kaza ya ake kaza ake to haka kowanne za ga a cikin al'amuransa yakan mai da hankali kan abin da ya fi shafarsa ya mai da hankali iya shi to haka ya rikai ma'ana yana da masaniyar dabarar yaki yana da ƙoƙarin sanin yadda zai ya raunata abokan gaba shi wannan mutum da wato an yake cikin da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yasa malamai suke cewa to abinda ake nufi da la da'u lahum shadda wala fadda an kawo shadda ana nufin wala ya da'u lahum shaddu wala fadu tunda yakin nan ba da mata ake maza ne ko to aka ce ta ɗin ta kaiwa matuƙa ce a cikin shadda da fadda in ka kalli za ga yana daukan kamar mace ke ake magana to ba mace ake ne ba in kuma ka dauke shi ma macen ana nufin ba wata wato gangar jiki da za ta ware cikin mayaka face sai ya far mata to gangar jiki kuma dama a larabci ana bata mace annasma to shine cikin mayaka suke cewa ba ajra'a minna al-yawma ahadun kama ajra'a fulani. babu wanda ya karfin hali ya wadatar da mu yaki a yau kamar irin wani ma'ana sai ake jinjina masa ake ambato kokarinsa cewar irin abin da ya a yaƙi yau kusan ya zama ɗaya tamkar da dubu duk inda ya ga wato wani ya ɗan fice to nan da nan zai far masa ya gama duk inda wani ya ga ɗan ware kankace mai wannan yau ya wadatar da jama'a da yawa a yaƙin shi shi kaɗai to bayan sun faɗi wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار sai manzo tsira da mace Allah tabbata gare shi ce amma kuma kun ga shi dan wuta ne a wata ruwayar qalu sai suka ce ba mutum ɗaya bane saboda haka to ban faɗin wannan da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa kun ga ku shi dan wuta ne a wata ruwaya sai suka ce ayyuna min ahlil jannati in kana hadha min ahlin nar to cikin mu waye zai zama dan aljanna in dai wannan da ya irin wannan kokarin an ce dan wuta ne to shine abinda lafazin hadisi na makaranto yake cewa fa a'zama an-nas zalika ko sai mutane suka yi mamakin faɗin manzo haka sai suka ga girman abin da manzo ya faɗa yaya wanda irin wannan jarumta idan marwa mutane ɗaya tamkar da dubu amma kuma a yi maganarsa kuma ce ɗan wuta ne to in shi ɗan wuta ne mu da mu kai shi ƙoƙari a irin wannan gurin yaƙi ba waye zai shiga aljanna a cikin ka gama ana maganar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna ganin girman magana ba su fito sun ƙaryata shi ba amma me karɓarta ta bai ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bai samu ba har wasu na ga suna abin tofawa a kai to shine fasta abu mannas ko fa a'azama an-nas zalika sai mutane suka girman abin da manzo ya faɗa ya sai faɗa haka shi da hawa suke cewa to in dai wannan ya zama dan wuta ne to mu cikin mu waye zama dan aljanna tunda duk da muka yakin nan ba mu kai shi kokari wa qala rajulun min al-qawm ana sahib sai wanda daga cikin sahabbai ke kunga wannan magana a batta yadda manzon Allah ya yi ta na ɗauke muku bibiyan lamarin wannan mutum har me amsa a ƙarshe, nan ai farkon maganan manzo muka ce farkon irin abin da wannan bawan yi muka gani ba mu sanya ƙarshen yake an fahimta ku ya eh, maka ka zafin ne da ake faɗa kaga farko ka ƙarshe ba ai baka san wanda ya kisa ba akto ya kai labari bai kai ba baka sani ba ko in na ya kashe shi to ai shi bai kyau ba ko in ko shi ya kashe ba sai ce ai aiki ai yaki ya abin nan fim yayi to ba san karshen ba to saboda haka sai ya ce kunga ni ne ma'abocinsa ni zan biyar muku shi na ɗauke muku bacin yadda al'abarsa zai kaya to wannan bawan Allah da ya faɗi wannan kamar da yake a wata ruwayar nan da aka ce ana sahibu a wata ruwayar da aka ce la'atattabi anna la'attabi anna ina tabbatar muku wallahi zan bibiye shi shine ana sahibu alaka zuwa imam muslim ana sahibu abadan zan nace masa har abada zan tabi biyar har abada har sai na ga me yasa manzon Allah ya ce dan wuta ne shi waye ya faɗi wannan magana cikin sabai malamai suka ce shine aktham ibnu abil jaw aktham ibnu abil jawni shine ya rika bibiyar wannan wanda annabi ya ce dan wuta ne duk da kokarin da yake a yaki to ci gaban hadisi sai aka ce fa waba nasla sayfihi bil ard ana haka ana haka abibiyar da yake masa kamar da makaranta a lafazin hadisin cewar in ya ga ya tsaya sai ya tsaya in ya ga ya sauri sai ya sauri to sai aka yi masa raunuka aka ji masa ciwo a yakin da ya kashe waɗanda ya kashe ya rautar da rautar amma fa shi ma an masa raunuka shi ba a kai kashe shi ba amma an raunata shi to abubuwan da ya bi ibibiya ya gani a ƙarshe sai ya ga wato ya aje ko ya kafe marikar takobinsa a ƙasa na takobi da ban karke shi akwai inda kake kama inda ba zai ma komai ba can kuma abin da ya tafi Shi ne da inda kasara za ka iya yaƙi shi kai kisa ko kai suka shi to marƙar farkon takobin sai ya dasa shi a ƙasa ya kafe tsininsa da ɓangaren kaifinsa da yake tsara da shi yake kisa da shi sai zama shi ne a tsaye kamar ka dasa bishiya ko to haka yi masa to da ya haka ya ce wa zubabahu bai na yi Tsinin takobin gefen nasa kaifinsa sai ya sa shi daidai tsakiyar kirjinsa daidai inda ya raba nonansa biyu ɗaya nan ɗaya nan inda ba wuce yake cewa murfi ko to daidai murfi ko kace tsakiyar kirjin wanda dama nan in aka samu makafi makami da wuri yake ratsawa ya wuce musamman bangaren wajen murfin inda wato zuciya take ta take har harbawa ai kana tsinke zuciya ka tsinke mutum to kowai sai wato an yi sa kaifin takobin tsininsa a daidai wato an yi tsakankanin nonansa sun mata hamala alai sannan sai ya dogara a kan tsinin takobin mana ya saki ƙarfinsa kai ka ce wato ya tun kudo kansa ne a kan tsinin takobi ko takobi sai ya ci gaba da shiga a wata ruwayar ko da ya haka hatta kharaja min bayni katifai, takobin sai ya nutsa cikin wato ainihin tsakanin kirjinsa sai da ya bayyana a bayan su ya bi hatta wato ainihin kashin bayansa ya hudu sau da haka takobi gashi a bayansa ya tabbata cewar ya ratsa duk abin da yake hanyar da ibiyo ya gama da shi shi wannan takobi fa qatala nafsa sai ya kashe kansa da kansa to wannan yasa wannan bawan Allah sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam akthar sai ya baza mu tunda ya ga karshen fim ko dama ya dau alwashi ga sahabbai yace ku kwantar da hankali magana tattauna abin da manzo ya faɗa duk cutar ya faɗa abin da ya faɗa mun ga abin da muka gani na kokarin wannan mutum abin da ya rage ni kuma zan bi mana a bari sai an je karshen fitnin inda mai kwamen ya yi yana ganin wannan to shi nasa kwamen din sai ya garzayo sai gurin manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa sai ce na shi da tabbas hakika kai manzon Allah domin wannan mutumin ya yi abin da kace wanda ya yi shi ɗan mutum masu irin wannan masu kisan kansu yan wuta ne za a tanada musu makamin irin makamin da suka kashe kansu da shi za su rika wato daba kansu ko kashe kansu da shi a gidan wuta to ne ga naune wannan mutumin ya yi irin wannan abu ba saran da aka yi masa na abokan gaba ne ya kashe shi ba ba kuma jini ne ya tsaya daga saran da aka yi masa bai mutu a shi da kansa yake ko kan takobinsa har sai da ya kashe kansa to za ka na shi da tabbasa haƙiƙa kai manzan Allah ne babu jar to wannan yasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to me ya dawo kake cewa da ni ka shaida hakika kai manzan ni manzan Allah ne bayan kuma abin da ya riga mu zuwa da ya sani ai yadda da shi ne yasa ya biyo shi yaƙi ko imani da shi ne yasa yake tare da shi cikin sahabbansa to me kawo jaddada kalmar cewar na shaida tabbas hakika kai annabin Allah ne manzon sa sai ce eh, abin da ya sa maganar da ka faɗa ɗazu a kan mutumin nan da ka ce ɗan wuta ne bayan an gaya masa irin ƙoƙari da jajircewar da i da wato wadatarwa jama'a da i shi kaɗai ka ce ai ɗan wuta ne to shi ne na cewa sahabbanka na ce da sauran jama'a da muke tare su kwantar da hankalinsu zan bibiyi al'amarinsa har sai na gaya ƙarshen abin zai to na ga ƙarshen shi ne na zo ga maka na shi da tabbas kai hakika manzan Allah dan magana da ka faɗa ita ce ta abin da wasu ke faɗa suke da za a faɗa haka ba shi ne daidai to bayan wannan ta wuce an kai gabar da kowa ya gamsu ya ga cewar ga abin da ya faru shi da ya gani ya yi bayani kuma sauran wanda suke gurin da ya ce musu ya ɗauki musu bibiya za su ji abin da ya faɗa cewa da ya gudu ga abin da ya gani kuma ya zo ya bayyana su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga ƙarin bayani kan abin da na sani ba ku sani inna rajula haƙiƙa mutum a matsayinsa na mutum wanda yake bawa daga cikin bayan Allah da ya amalu amala ahal janna ya kan yi aiki irin aikin yan aljanna bima ya budu linnasi bisa abin da ya bayyana ga mutane a wani zaga fima yaran nas bisa abin da mutane suke iya gani ko huwa min ahlin nar alhali kuma shi dan mutum wannan an sanar da ni in sanar ta ku kusan haka ba duk wanda yake aiki irin aikin ɗan aljanna ba ne yake cikewa ga aljanna ba duk wanda aka gani a fili yana aiki irin aikin ɗan aljanna ba ne ya zama don allah yake yi ba kowa ba ne kuma yake yi yin aikin da allah ya karɓa iya da shi in ba a karɓa ba a yarda da shi ba a banza idan ba allah ya nufa da aikin da ya ba a banza kusan wannan wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar kuma hakika mutum yakan yi aiki irin aikin yan wuta ma yabdu lin-nas bisa abin da yake bayyana ga mutane ko ma yara nas bisa abin da mutane suke iya gani na fili wa huwa min ahli janna alhali kuma shi dan aljanna to wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sake bayyana wa sahabbansa iya ta fito musu da cewar maganar da ishi akan wannan mutum bayani ne na abin da aka yi masa wahayi daga cikin wahayi da ake masa saboda ai ba wanda ya san me wane ya kudurce a rai in ba Allah bari a iya fahimta cewa wannan munafiki ne ifiyo mu yaki ba don Allah ya zo ba ko ko a fahimci wannan da ya fito yakin nan da ake yi shi manufarsa ta yakin daban da manufar da Allah da manzo suke bukatar a fito yakin wannan wani abu ne da Allah ne ya san haka sai kuma shi a matsayinsa na manzo idan an sanar da shi in an masa wahayi dan haka ya san dama daga cikin munafikai har ya shaida wasu daga cikin sahabban sa wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki kuma ba lalle zama take ya faɗa musu ya bar wasu bai faɗa ba wasu ya faɗa wasu kuma daga ciki sun shahara har an fahimta an san irin su abdullahi bin ubayy bin salul ko wannan ya bayyana ya shahara har Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi kansu to akwai waɗanda sun fice an san su akwai wanda ba su fice ba ɗaiɗaikun Habbai ne suka san su sakamakon mun ya faɗa musu akwai wanda ma iya shi ya sani shi ma akwai waɗanda ba a sanar da shi shi kan samun nan wanda ba duka aka faɗa masa saboda haka ina sanar da su cewa abin da ya bayyana gare ka na aikin wani ba daga cikin bayi na kirki ba shi yake nuna har ga Allah wannan aikin karɓaɓɓe ne kuma Allah aka nufa da shi ba abin da ya bayyana gare ka na mummunan aiki na wani bawa daga cikin bayi wannan ba shi ke nuna akan haka bawan zai kare ba a haka zai je wa Allah a'a kai dai abin da ya bayyana gare ka zaka ce bisa abin da ya bayyana gare mu kaza amma ba ma shiga tsakanin Allah da bawan Allah shi ya san dai to wannan hadisi malamai na bayanin ina ɗauke da abubuwa kamar haka daga cikin fikihunsa ina sanar da mu'ajiza daga cikin mu'ajizojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa inda ya ba da labarin abinda ba za a iya sanin sa ba sai ta hanyar wahayi ka san wani dan wuta ne wani dan aljanna ne baka isa ba a matsayin ka na bawa in ba wahayi ake ba sai manzo sannan hadisi yana sanar da mu cewa abin aka yi a aikin bawa abin da bawa ya cika da shi ƙarshen aikin da da shi ka haɗu da Allah abin da ka mutu kuma a kansa ake tashi kamar da ya tabbata a hadisi ba abu kullu abdin ala ma mata alaihi za a tashi kowane bawa ranar alkiyama kan abin da ya mutu a kai inda mutum ya shahara da sallah da karatun alkur'ani da zuwa makaranta hadisan manzo da wayar sauransu amma ƙarshen al'amarinsa izama fitaccen an kare haƙƙin bil'adama masu cin karo da ayoyin Allah su musu karan tsaye ko aya ina na gani aya ta ce kaza su ce a ya saba da kundin tsarin su na human right ba za a bi wannan ba sai abin da human right an ce mazan Allah ya auri wato ainihin Aisha shekara shida ya tara da ita shekara nawa tara shi wannan magana ma dina yin aras ne na mutanen da hukumar rayar da ake da shi na ƙasa da ƙasa yanzu ba zai yi ba sai ta shekara sha takwas ko? aka zama ce zana wannan kalubalen ina ja da ayon Allah ina ja da hadisan manzo an maganar ka za ya ce samu gane ne ba yabi shi ne ya gane ko dukki da kuma ne ba kusan zamu tsarin zamani ba ba ka ga wannan sai a ce karshe bai kyau kuma ka ga wani shi ne a kulab din dan rawa kulab din ɗan shan giya kulab din ɗan kaza ɗan luwaɗi ɗan kaza ɗan kaza kuma kwadan sa ga ya tare a masallaci wayoyin duk waɗanda ya tare na abokan tsiyata ku duk ya ma canza layi baya neman kowa kuma duk wanda ya neme daga cikin su ba ma ya fi son ya ganci ya koma karatu alquran ya koma wato ajin sallah azumin litinin alhamis da abubuwan da suka kama da haka sai a ce karshe yake alamu suna mun cewa da Allah ya san shi da alkhairi muna kyautatawa na za ka iya kyautata da to gaba wanda ka ga ya cika da kyakkyawan aikin alkhairi wanda aka ya cika da gona to za a iya munin amma dai Allah shi ya san tsakaninsa da shi inda wani abin da ya masa da ya fi wannan mummunan aiki shi ya sani babu shi ya sani mu da abin da ya bayyana gare mu ga kyakkyawan san mu kaza ko ga abin da ya bayyana nan mummunan san mu akan wannan kaza suraka to innamal a'malu bil khawat ana la'akari da ayyukan bawa ne da ya cika na ƙarshe shi yasa ake so bawa ko da lokaci zama ya fifita zaɓar wa kansa aikin kirki kana cika a kansa sai kyakkyawar zaton bayan ya tabbata akan cewa ne bisa abin da ya bayyana gare mu mutumin kirki bawan Allah karatun ƙur'ani muka san da su sallah azumi kaza abubuwan kirki ko ba taɓa ganin wani abu na asha a tare da shi in ma ka gani daga abin bai kai ya kawo kwatanta da abubuwan alkhairi da muka san to wannan shi ne abin da ake so bawa ya kasance kakka yana abin kirkin da za ka saurin ba sannan za a karɓi a gaba da za ka sannan wannan hadisi na sanar da mu halaccin bibiyar al'amura har a kai ga bayyanar abin da yake daidai tattar da su sahabunan da ya ce na ɗauke muku bibiyar lamarin wannan mutum zan biye muku a ashe idan abu ya zo ya kasa zama gari wane ya ce kaza wane ya ce kaza to ba hukunci za a yanke da nan take ba abu abin a hankali har a ga a maganganun nan biyu wanne ne mafi inganci da ƙarfi sai a tabbata a ko su da ka al'amura an suka suka zama sun yi fuska biyu ko fuskoki da yawa ko sun kasa bayyana to ka a gaggawa a bibiya a makwakwafi wanda za a iya gane za a iya samun ƙarin wani abu zai iya fito da abu to a bi har a samu wannan ba a kiransa a ce wani dan sa ido ne kaza kaza ne ko neman gaskiya ne neman tabbatar da abin da manzo ya faɗa ne in ka bibi irin wannan dan ka ci ma ka bura shi da kai dan sa ido ko na abin da ya sannan malamai suka ce wannan hadisi na tabbatar da mu ga halatta ka yanke wa wani shahada bisa wato tantanciya ka ce wani shahidi ne don ganin nagartarsa da kokarinsa a addini saboda wannan mutumin a cikin lafazin ruwan hadisin wasu hasna ta ya manzan Allah wa na yi shahada da kuma kwaɗan wuta ne ba to su abin suka fahimta sai annabi ce to ga duka ɗaukar shahada ne suka ce wanda aka far masa da makami a filin da sai ai ba haka abin ai ba duk wanda ya dau makami shi da filin da zaba da yake yaƙi don Allah akwai mai dan kabilas akwai mai dan a ce shi jarumi wanda idan addinin Allah ya ɗaukaka tsakani da Allah shi ne na dan Allah an fahimta ku saboda haka wani abin sai kisan da mu cewa dan mutum ya mutu a filin yaƙi in ba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani shahidi ne wani shahidi ne ba to kai a matsayin ka na yanzu dan ga wani an tafi harkar yaƙi ko kuma ya jajirce an yi wani abu na kokari tsakanin da wanda suke faɗa da addinin Allah an kashe shi akan ka ce da shahidi ne ba a karatu sai dai ka ce muna kyautata da zaton samun shahada a gurin Allah in wannan ka faɗa ba ne amma ka ce yanki har yadda ba ke aje kabarin sa ce shahidi ne, haka ba muke ta yanzu su ka shiga makabar za a gano ta a allo kuma nan ya hana makafa Allah mutum daga nan ta ga bar hanya shi ya hana a samun kabari ya hana a sa masa allo a yi rubutu a kai kama daga an samu wato tayin fari an ji an giggina shi da shi an kawo fulawa a sa kamar wai ita ce da alama ta ce yana cikin nema baka san tsayar da yi ba kuma ka samu zai gici sannan ka zo ka ɗau allo ka sa shi ne, wani ya mutu ranar ka ko ta kuma kai ba ka cikin da ake wahayi to wannan ganganci ne kamar yadda wane dan baya da kirki baka ya saka ce dan wuta wane ba da ba wutar ka bace kuma aikin ba ka ake ba kai ne mai karɓar ba ko baka san tsakanin da Allah akwai wani abu da iwan da zai yi da shi tunda cikin waɗanda suka gabace ma al'ummar da suka wuce ba ya ba da labarin wani wanda banda ba da bashi da yake yi in an tafi karɓo maza bashin sai ci to aje in an samu a karɓon ba samu ba a saurara wanda bai samu ba in ya samu ya ba in an je an je an je an je a ce kai wani fa ya ci ce da wasu na gaba su ce wannan shine babban abin da yake da kirki sauran abubuwan kirki duk ya watsar da wani annabi ya ce aka sitse shi ma da su aka ce to kai me za ka iya gabatarwa Allah akan abin da kai na ba daidai ba Yace shi kan dai bai san wani abu zai iya gaba ba inda akwai guda ɗaya shi kuma nan ba a bakin komai yake me yace ina ba da bashi yara ne ke tura a karɓo bashi da na ba ce in an samu a karɓon ba a samu ba a saurara wanda bai samu har ya samu wanda abu ya ci za na cewa na yafi masa Allah ce to kai ma ka yafi bare ni mai kowa da kuma na yafi ma abin da kai kaga tunda akwai wannan kai yaushe ka a matsayin ba za ka ce a ai mu a tsaya ta kunna magani na wannan kuma ba zai sha ba na ruwan ka duwan ka sani ba ka san irin waɗannan abubuwan ba ko wanda i Allah ya karɓa kuma yadda da abin da ga kuma wanda shi ma bayan imani da Allah da i harka abubuwan a damu da abubuwan ibadu na yau da kullum ya watsar da dame su ba su dame shi ba shi ma da ya zo mutuwa ya ce da 'ya'yansa wasiya ta gare ku in na mutu a kone gawa sannan kashin da bai riga ya zama toka ba ku doddoke shi ku niƙe shi sai ya zama toka ku ta ɗiba kuna shekewa a iska iska ce ɗaya ɗaya da toka an huta shi. shi ma mazo ya ce bayan an yi haka sai ubangiji shi da ƙasa duk inda tokar ta zuba ta tattaro aka ce tashi ce to yaya waye ce ka ce a kona ka ina cikin abin da aka sa ku an mutu an ji ba ka kashe kanka ba amma waye ce yan ka mutu a kona goyon ko gawaka a dan da iya ke ce ubangiji tsoro nake ji na haɗuwa da in muka haɗu ba za ta min daɗi ba ce to tunda ka tsoro na na da kana na, kana jin cewar ka saba mu kana tsoron ka haɗu da ni to na karba abin da ka na tsoro yaron jaye duk abin da ka na laifi to kaga ga da akwai irin waɗannan hadisan da bayanai irin waɗannan manzo ina kai ina dan kagowa wani yayi kun sa san rai ko baka san gefe yana da wani abin kirki ba ka zo ka ce ka ai wani ai yanzu wani yana cina cin duka gani ga zuwa kai ka gano an fahimta ko su da ka to baka da ikon ka zartarwa da wani azaba ko rahama sai dai kyautu su ga wanda ya abin kirki munin ga wanda ya ba daidai ba shi maka nema masa yaki Allah mai gafara ne mai jin kai jin kansa ya yalwaci fushinsa ko azabarsa to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mummunin laifin kisan kai ta zamantowarsa ƙatan laifi daga cikin manya-manyan zagabai da ake sabawa Allah da shi inda shi har muna jin wanda suka kashe kawunan su za su shiga wuta munafukan cikin sun shiga ba za su fita ko kafirin da ya kashe kansa race a harsashi yasa ya kashe kansa a zindubawa a cikin wata rijiya a daga saman hawa na kaza ya faɗo ɗaiɗai duk da yadda wanda kuma da imani a tare da shi rauni na imanin ya sa shi ya haka to ba zai da wannan abu ta ba amma dai sai ya shi in kuma Allah ya so sai dan jayar da imaninsa akan wato ainihin sabansa zai iya yafi musu ba yadda bai iya dole shi da abin da ya shafi karatu ne abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد mai tambayar yake cewa menene hukuncin wanda ya yi sallar asuba da azahar da la'asar sai daga baya gane kayansa ba su da tsarki me hukuncin sallarsa shi zai sake su sallolin ne ko kuma shi kenan idan rashin tsarkin sutararsa ya taƙaita iya ita suturar ne amma shi a kan kansa yana tsarkin da ya halatta ya ibadar sallah sallah sa ta yi ba sai ya sake asabar ba ba sai ya sake azhar din ba ba sai ya sake la'asar din misali mutumin da janaba ta same shi da asuba Ya yi wankan janaba amma zatansa inda mani ya taba a jikin suturarsa ya wanke ashe akwai wani gurin da bai wanke kaga da ya tabbata suturarsa da kazanta ko ko da abin da ake bukata a kawar ko ku a'a ita asturar ma banda wannan ko ya ɗauki yaro ashe ya yi kashi har kashin ya taɓa suturarsa bai an kara sai ke san ko abin miya ne sai daga baya tana cewa a ah, shi yaro wara da ɗauka na kare cewa yaron nan fara juwari na tashi a cikin sa'i ya kashi aka wanke a shi ya taɓa suna ta ban sani misali to kaga wannan ƙazantar ta bayan gida dole ne ya wanke daga cikin stress bai halatta isa amma shi akan kansa yana tsarkin da zai ibada gangar jikinsa bai fitsari ba bai yi bayan gida ba shi ba mazi koma ne da ya fita kowane daga jikinsa amma su tara suna da wannan ƙazanta to in yi sallah bai san da wannan ƙazantar ba ya azhar ya la'asar kuma ya yi asuba sallolinsa sun yi ba sai ya sake malamai sun kafa hujja da hadisin manzo da mala'ika jibril izo ya sanar da shi cewar takalminsa da yake sanye da shi ke wasu habbai sallah akwai kazanta a jiki ya cire shi suka ce to ai ba daga fara kabbara harama aka gaya masa ya yi wani abu daga cikin sallar sannan aka zo a faɗa masa akwai kazanta a jikin takalmin sai cire kai ko iya kabbara harama eh, ai sallar bata kullu ba sai da aka kabbara harama an fahimta suka ce to tunda ba a lalatar masa abin da i ba to da a ce haske da ya gama aka ce to ai kai suturar da kai amfani da ta ko takalmin da kake sani da shi ko hula da kake sani da shi ko wando ko riga ai da kazantar da baka halatta kai ibada da ita a ciki ba to in dai a bai sani ba ya riga yi ibada sa ta amma in yana sane ne to bai halatta ganganci ne wata ya baka faƙashir Allah ya ce ka tsabtace sutura tufafin ka tsarkace shi kakai sallah da shi da karanta aiki amma in ya zamanto cewar a'a shi kan kansa da i samu kansa ya yi mafarki ya yi mani baccin ya bacci bai iya tuna cewar ya yi mani ba ko ya yi mafarki a cikin abin bacci ya bacci da ya farka bai iya tuna cewar ai cikinsa akwai tsamata ko kuma ya fitar da mani ba kaga sai ya wanka ya kuma tsaftace stress to sai aka waye gari bai ankara da ganin wannan ba sai da ya sallar la'asar ya zo zai wanka sai ya ga alamun dimmani a jikin stress kuma shi ya san bai yi wani bacci ba in banda na asa banan da ya tashi bari ya ce ko baccin da yana daga bayan nan kaga kwamfa maniyarsa ya faru da shi tun sa na asuba ko to wannan zai yi wanka ya tsarki suturarsa ko sa mai tsarki yayi a tsaye asabarsa zahar azhar din sa da la'asar an fahimta da shi kan kansa a kan kansa bai halatta yayi ibada a irin wannan yana dan ya manta ko ko bai ankara bai tuna ba bai iya sani ba to wannan ba zai sa a ce sallar ta yi bishi amma iya na sitira in haka ta faru sallar ta amma in kai kanka baka da tsarki malam suka ce in dai haka sani biya tana to za ka sake waɗannan ibadu ai an fahimci bayani sannan ke cewa ana gafata malam ya halatta mutum ya auri ya dan uwansa wanda ba uwarsu ɗaya ba ba ubansu ɗaya ba amma mahaifi yake a gurinta da ma dai ka ce dan uwan mahaifi yake a gurinta ko an gane ku to abin da ke faruwa bahaushe ina idlaƙin kalmar dan uwa a wanda uwa ta hada ko uba ya hada ko uwa da uba suka hada ko aka hadu da su a wani daga cikin dangi dan uwa ba haushi yake ci amma a larabci wanda aka hada uwa daya ko aka hada uba daya ko aka hada uwa daya uba daya su ake cewa dan uwa an fahimta amma babanka yana da ɗa kamar kai da wasu ɗan uwan babanka yana da ɗa laraba ba sa cewa da wancan dan uwana sai da ce dan dan uwan uba an fahimta ku? ibn al-am haka in uwa shi sai ce dan dan uwar uwa ba a ce masa dan uwa kai tsaye a shi an fahimta ku? saboda haka in a wannan tambayar da kake ba ku haɗa uwa ba da ita ba ku hada uba ba da ita ba ku haɗa uwa da uba da ita ba ba shaƙiƙiyarka ba ce ba li'abiyarka ba ce ba li'ummiyarka ba ce wani can cikin 'yan uwan babanka ne ya haife ta to Allah ya ce wa banati ammika wa banati khalika wa banati khalatika ko gasu nan waɗannan aka ce ya halatta ka aure za ka iya aure 'yar ɗan uwan babanka 'yar uwan babanka ko ɗan uwan babanka an fahimta wannan duk sun halatta da aure amma ba wasu shi ko yar uwa yake ci an fahimta ko wanda ba su halatta ka aura ba wacce da kai da ita uwa ɗaya ko da kai da ita uba ɗaya ko da kai da ita uwa ɗaya uba ɗaya wannan yar uwa ce da ba aure ba za ka aure ta ba za ka aure yarta ba an fahimta ko waɗannan ba auren su ba auren ƴaƴansu amma ƴar ɗan uwan babanka za ka iya aure za ka iya auren yadda ta haifa an fahimta ku ai an gane bayani so da ka in yaji ta a ciki sai ya wara ita me ka san mata a wajen me ka san mace a wajen mijinta idan ya rasu ma'ana rabon gadon ya abinda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana idan mata da miji suna tare sai mijin ya rasu Allah cewa mace da wannan mutumin yake aure daga ɗaya har hudu idan yana da ɗa da ya mutu ya bari ko ɗa da ya mutu ya bari ko da waɗannan matan da yake tare da su ko ku a'a da wata macen can da suka rabu in dai yana da mai rai a raye to za a kasa abin da yake da shi gida hudu a basu ɗaya yake za ka kasa shi takwas na kisonci takwas za a kasa shi takwas a basu ɗaya shi ne ba haushe yake cewa tumunin ta kama a tumunin a tumunin sai ce tumuni an gane ku? ɗaya bisa takwas na abin da miji ya mutu ya bari shi za a baiwa mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu da ka mutu ka bari amma idan ba ɗa ko ɗaya da mutum ya bari to za a ba su ɗaya bisa hudu kenan fiye da abin da aka ba su ninkin abin da aka ba su an fahimta za a ba su ɗaya bisa hudu su karkasa in ita kaɗai ce haka za a ba ta ɗaya bisa hudu in su biyu ne haka za ba su ɗaya bisa ɗaya in su uku ne su hudu ne ma haka ne za shi shine kasan da ake baiwa mace a rabon gado idan tana da miji in da ɗa 1 over 8 in ba ɗa 1 over 4 saɓanin shi kuma mijin in ita ce ta rasu to a abin da ta bari in ba ta haihu ba ta da ɗa da shi ko da wani za a raba dukiya biyu a bashi ne amma inda ɗa za a kasa hudu a bashi ta rabin rabin abin da aka bashi ke ko? yawon wannan shi ne abin da ke mutum ne da ya zalunci ɗan uwansa ko kuma masu kisan kai su ma waɗannan ba za a ce ‘yan wuta ba ne tunda suna suna da haƙƙin wasu kuma Allah baya yafe haƙƙin wani akan wata rai ko akan wani an gane tambayarsa a karatukan da muke ko hadisan da muke ta karantuwa yanzu ana maganar kisan kai kisan kai kisan kai ko shi wanda ya kashe kansa za a masa irin wannan makamu a wuta ya daɗa kansa amma da sauransu duk da makamu su ne yake magana cewar idan ma mutum ya zamanto ya je ya kashe wani haƙƙin wannan kisan da yi na wani ba nasa ran ya kashe ba na wani ran ya kashe wannan ba zai sa a ce shi dan wuta ba ne? ko ku a'a ya zalunci wasu kuma haƙƙin wasu da bawa ita ba Allah bai yafewa har sai yau mutum hukunci a kansa to wannan ba zai sa a ce mutum dan wuta ba ne? abinda manzo ya nuna a hadisi sai in ya tabbata muflisi a ranar lahira ya zamanto abubuwan da ina zaluntar jama'ar ya kai ga su karar da aikin ladan da i wajen biyan su har ta kai ga ɗauko laifukansu a ɗoro masa ƙari a kan nasa laifin to wannan shine kwamfam wuta zai tafi amma in a abin da ina zaluncin bayi an iya biyan su haƙoƙinsu daga abin da ya tara na lada kuma ladansa ya iya rinjayen laifukansa zai tafi aljanna fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wanda ma'auninsa na da'i nauyi Allah ya ce yana rayuwa ina cikin rayuwa yardajjiya zai tafi aljanna amma wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiya wanda kuma ma'aunansa na da'a suka saka wannan wuta hawiya zai tafi Allah kiyaye saboda haka ko da wani mutum ya kashe ga dai hadisi cikin hadisin bukhari da muslim wanda ya tabbatar da cewa ga wanda ya kashe mara ya ɗari ba ɗaya can ya ma cike ɗarin amma Allah ya karɓi tuban saboda kyan tuba sannan aka ɗauki ransa mala'ikun rama suka zo na azaba su. wanda suna nasu ne wanda suna nasu ne Allah ya sanya mala'ika daga ciki zo musu alƙali ce ba haka za a yi wa auno inda ya baro garin da yake tsiya ta kuda laifin kisan kan a matsayin ya tuba ya baro garin tsiya ina so ya tafi garin samun mutanen kirki ci gaba da ibada da Allah a gwado kuma daga nan inda ga wasu take zuwa can da ya nufa ina ya fi kusa da shi in ya fi kusa da inda mutanen kirki ne inda ake bin Allah ya taho don ya je shi ma haɗu da su ba Allah ya warware ko kuma ya kankare ko ibi abin da irin wurinsa da kyakkyawa kuma dama tuba ne kyakkyawan aiki ta so shi daga inda yake na gona to shi dan can ne in kuma can inda ya baro ya fi kusa to Allah ya riga ya zartar da abin da ibe ya rinjayi tuban da ibe a wata ruwaya a cikin irin yankurin da yake kafin a karɓaransa sai ya margina wannan margina isa ya fi rinjaya inda ya nufa ya zama Allah ya karɓi tubansu an yafe masa abu za ka kome yawan rayukan da aka kashe in dai har bawa yana da wani abin kirkin da Allah zai kalla yi la'akari da shi in wannan aikin kirkin ya rinjaye waɗannan laifukan zai tsira an fahimta Allah ya samu da su yasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka